barkan mu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka masallacin juma'a na professor ya gwandu da ke a nan unguwar sabuwar alkilla a jihar sokoto inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin kun watan ramadan yau laraba biyar ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratul ankabut jiya mun tsaya aya ta 27 yau za mu tashi aya ta 28 wa lutan iz qala li qaumihi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa lutan iz qala li qaumihi إنكم لتأتون الفاحشة إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر dama mun faɗi wannan sura sura ce wadda ta zo tabbatar da tauhidi ta haɗi jarabawoyi irin nau'in jarabawoyin da ake wa mumini da cewa in mutum ya ce ya yi imani ba a barin shakarai sai an jarabce shi a haka bayan mun karanta ayoyi guda goma sha uku da suke kamar muƙaddima da suke tabbatar da samun ibtila'i da samun jarabawa sai muka karanta kissa annabi nuhu alaihi salam shi ma da irin yadda aka jarabce shi da mutanen shi daga ƙarshe Allah ya tsartar da shi sannan muka karanta kissa annabi ibrahim jiya shi ma da yadda Allah ya tsartar da shi daga mutanen shi Isa ta uku sai Allah ta wa ta'ala ce wa lutan iz qala liqaumihi ai wa kun lutan ka ambatan musu annabi ludu shi ma haka yayi gugurmaya da mutane ne shi ma haka aka jarabce shi sai dai ƙarshen ƙwarai ya kasance ga annabi ludu wal aqibatu lil muttaqina wa lutan iz ne liqaumihi ka ambatan musu annabi ludu lokacin da yace ma mutane ne innakum lata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin yanzu kuna zai kema alfasha wadda ma sabaqakum biha min ahadin min alamin, kafin ku ba a taba wasu mutane da suka taba irin wannan alfasha ba watan kafin lokacin annabi lutu ba a taba sanin wannan sabon Allah na alfasha ba wannan sabon Allah na luwadi ba a taba sanin irin shi ba kun ga haka duniya take annabi adamu yi shekara dubu bayan shi ba a san shirka da Allah ba sannan aka fara shirka da Allah sannan sabon Allah suka yi ta tahowa sai lokacin annabi ludu aka san wannan saɓon Allah zaka duk abubuwan da suke aukuwa a bayan ƙasa zaharar fasadu fil bari wal bahri bima ba aidin nas duk abubuwan da mutane ke kagawa ne ba luwaɗi an yi wasu mutane da an tashe su aka tambaye su ne an luwaɗi ba su sani ba shirka da Allah an yi wasu mutane da an tashe su a baya aka ce musu ni a shirka da Allah ya ake abota ma wani Allah duk ba duk ba su sani ba Doka sai Allah ya ce mutanen annabi Lutu su ne na farko da suka fara zoma wannan alfasha, kuma wannan alfasha alfasha ce mai girma. Alif da lam nan duk da yana nuhin bil ahdi zihini an gane wace alfasha ce, amma wasu malamai sun ce alif da lam nan yana nuna irin girman alfasha. da shi aka samu ta alif da lam. Lokacin da Allah na magana zina a cikin suratul Isra'i sai ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila Allah ya faɗe shi da na kira ko kada ku kusanci zina na fahi shatan. ita zina ta kasance alfasha ce wa sa'a sabila kuma ta saba ma hanya da Allah yana maganar auren maharamai mutum ya auren maharamatai Allah ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salafa na fahi shatan. sai Allah ce wa maqtan wa sa'a sabila kada ku auri abin da iyayenku suka aura na mata sai abin da aka yi canja wanda kafin zuwan musulunci sai Allah ce innahu kana fahishata yin haka alfasha ce shi ma yasa mai fahishata sai ce wa kuma abin ne abin kyama ne wa sa'a sabila kun ga lokacin aka yi magana zina sai aka ce innahu kana fahishatan wa sa'a lokacin da aka yi magana auren maharamai ko zina da maharamai sai aka ce innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila domin zina da maharamai ko auren su ya fi masifa da bala'i akan zina da ordinary mutane wanda yake shi ma abin masifa ne abin bala'i ne to da yake dullu wadi ya fi su karfi sai ha kara mai alif da lam sai ta innakum la qaiqalu alqaw innakum la ta'tuna al fahishata aka sa alif da lam dalil da lam anan na al'ahdu zihni ne an gane sannan kuma na girmama zunubin ne game da Sheikh Muhammad bin Salih Usaimin ya ce girmama zunubin ne yasa aka ce alfahisha aka zo da shi aka zo da shi da alif Dalam amma yake iya zuwa da alif Dalam kun ba yana nufin don girmama yana nufin don ahadu zihni والذين واللذان يأتيانها منكم فأذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما واللاتي يأتين الفاحشة الفاحشة أنا shi ma na al'adun zihini ne amma ne na girmama sabon ne an na cewa yanzu babban sabo irin wannan alfahishe ta kuke zuwa yan na cewa yin luwaɗi ya fi yin zina da maharamai ma zunubi zaka wannan muguwa al'ada dole ne a yaƙe ta wannan muguwa al'ada dole ne ta yaya za a yaƙarta ta hanyar wa yayanka tarbiyya kada su fada cikin wannan cikin mafi yawan inda ake koyon waɗannan abubuwan makarantun bodin ne zaka ya jaba ga mallamai da ke makarantun bodin kuma wannan a secondary school da a university duka ya wajaba mallamai da ke koyarwa irin wannan makarantar su sa ido ya kasance cewa dama annabi sallallahu ya hana domin gudun irin wannan alfashan yace kada namiji da namiji su lulluɓe a zane ɗaya, babu tufafi a dukkanin jikinsu annabi ya ce, idan yara suka kai shekara goma wa fariqu bainahum fil mabaji'i a rabe tsakanin su wajen kwana ka a bari yara sun kai shekara goma kuma suna kwana bisa shimfiɗa ɗaya. babu kyau ko da maza ne duka su duk domin a guji wannan kuma domin a guji wannan cikin abubuwan da ke kawo luwaɗi daɗewa ba a yi aure ba idan mutum ya daɗe bai yi aure ba shawa ta yi mai yawa sai kasance kowa ma yana shawa yana shawa maza yana shawa mata wadda ya zubin lahi don haka dai wannan abu babban alfasha ne harkar luwa'i kuma duniya ana ya yatsan wanda ya ce ba a luwa'i wanda ya ce luwa'i ba daidai ba ne yanzu turai an ba auren namiji ya auri namiji sai dai namiji ya auri mace sai dai namiji ya auri namiji mace ta auri mace kuma duk wanda ya ce ya yaƙi da wannan duk wanda ya ce yayi kaza to ana iya ana iya yana samun matsala Dr. Bilal Phillips a 2018 2017 aka gayyace shi a Malaysia a University of Nottingham Malaysia aka yi mai tambaya me hukuncin namiji ya bayan ya gama lacca me hukuncin namiji ya auri namiji ya fara kauce-kauce ya fara kauce-kauce so that's implication in yanzu a turai ya yi maka wannan tambaya in ka ansa ka ce a'a ana iya hana ka shiga turai har koyaushe sai shi ya fara kauce kauce ya fara kauce kauce ya fara kauce kauce ya nuna ya ki nuna cewa dai abin kware ne haka ya ki nuna abin kware ne kaga wani miji a wani miji abin kware ne kowa ya san ba abin kware bane shi mallami na musulunci ne amma sai ya fara ya fara kauce kauce ya fara kauce kauce daga baya dai cin kauce kauce ne ya nuna cewa musulunci ya hana tun nan aka hito da cewa kai ya koma zuwa wani university ya yi lacca don ɗaya ya ce haka ko yanzu abin kyama ne in mutum ya ce namiji baya auren namiji in mutum ya ce mace ba ta auren mace a kasashen turai sai za abin kyama ko dai a ce hana mai biza bai koma shiga ko kuma in university kaza ce da ya je lacca musulmi yake wa lacca amma da an tambaye hukuncin luwadi ko ya ce sai dai ya ce kawai ana yi duk wata ansa da bai ce ana yi ba shikenan sai a ce kawai ko ta wannan university wai kana kyama auren jinsi kana kyama wasu mutane da haka aka yi su wanda ya yi su shi ya ce wannan abin babu kyawu Allah ya kira ta alfasha kuma da alif da lam waludan iz qala liqaumihi innakum latatuna alfahishata kuna zoma alfasha ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin a talikai wanda suka wuce ba a taɓa samun namiji mutum ya auri namiji ba ko aljani ya auri eh, aljani namiji ba kuma Allah ya nuna alfasha ce ga tana ya fassara a gaba a innakum la ta'tuna rijala shin yanzu ku kuna ce ma mazaje kuna zo ma mazaje ya kasance namiji ya auri namiji wa taqrauna sabila abu na biyu kuma kuna fashi da makami kuna katse hanya wasu malamai suka ce katse hanyar da suka yi ta fashi da makami ce haka suna luwa'i kuma suna fashi da makami waƙila kanu nuna aku zunan nasa mina ƙoƙi liƙa ba fahisha? wasu malamai suka ce a'a kama mutane suke ga hanya domin su je su yi alfashar da su Zaka ba wai alfasha sai wanda ya bi su ba a'a za su tare hanya ga su kama waɗanda ba su so su yi alfasha su yi alfasha da su kaga wannan refin kenan su suka fara irin wannan abu su yi liwa'i kuma su yi refin wanda yake abu ne wanda Allah ya so kai a cikin Qur'ani kuma abu ne wanda ba daidai ba saboda girman alfasha ta ta duk malamai da ake kula da magana su sun yi ijma'i akan ana kashe wanda ya yi alfashan luwaɗi hukunci ne hukuncin kisa zina wanda bai yi aure ba a mai bulala ɗari wanda ya yi aure a jefe shi a jefe shi wanda bai aure ba a mai bulala ɗari a ɗaure shi shekara ɗaya amma luwaɗi a nan sun sace ko zama su luwaɗi faktulul fa'ila wal maf'ula bihi ku kashe wanda ya yi luwaɗi da wanda aka yi luwaɗi da shi saboda shi luwaɗi ya fi addiction akan zina mutumin da ya saba da zina yana iya tuba akan wanda ya saba da luwaɗi duk da shi yana tuba amma dai ya ci wahala tuba akan wanda ya saba da akan wanda ya saba da zina dan shi take mugun abu annabi ya ce a kashe wanda yayi da wanda aka yi da shi sabai inda suka yi sabani da ni ake kashe shi wasu suka ce a hawo dogon dutsi mafi girma a jeho shi wasu suka ce a jefe shi wasu suka ce a kone shi da wuta amma dai sahabbai sun ittifaki cewa ana jefe ana kashe wanda yayi wannan alfasha Allah ya tsare mu ya tsare namu cikin abin da addamu ne ga wannan alfasha zargin wanda baka tabbata yayi ba akwai a ta jifan mutuwa ce wani dan luwaɗi ne wani dan luwaɗi ne irin na alfasha ta luwaɗi ko zina sai mutum hudu sun gani da idonsu in mutum uku suka gani ba na hudu bai gani ba suka faɗi fa ula'ika inda Allah humul kazibuna wa'annan inda Allah ya ce cikin suratul su ne makaryata zaka a guji kuma zargin wani wani kawai za a gane da wani suna tafiya wani za a gane alaƙa ce da wani ta yi kyau wani yana ganin wani kullum yana zuwa daki ne kawai sai a zargi a ce wani luwaɗi yake haka ake wa mata wata kawai ana ganin tana fita ba ta inda take ba take tafiya ba sai a ce zina take yi don shi cikin asabul mubiqat annabi ya ce wa qalbul muqsanatil ghafilat da yin kazafi ga wasu mata kamammu inda ba su zane suke ba rafkanannu ba su masa abin da ake ba ta wuce kawai ka ce ai madina ce yake haka shi ma wani kawai ka zage shi luwaɗi yake kai ba ka ganai ba shi ba shi yi kirari ba ba a kama shi da shaidu da ya kamata ba to wannan in ka yi haka to ka yi kirin ƙarya kuma in ka faɗi bayan kai ɗaya eh, ka gani in ya kai ƙararka za a yi mabuloli za a yi mabuloli na ƙazafi domin shaidu hudu aka tanada waɗanda sai in su suka gani sannan aka rangwame a ce a yi mai wancan bula a yi mashi wancan haddi kai kuma ya kasance ka fita Allah ya kiyashe mu daga aikata wannan alfasha kuma ya kiyashe mu daga wasu ƙazafin aikata ta Allah ta baka ce wata tuna fi nadikumul munkar kuma kuna zoma nadikum inda kuke zama majalisoshinku inda kuke zama dabbobin da kuke zama kuna zoma mugun abu wasu malamai suka ce mugu abin da suke zoma shine wannan alfashar talwadi ne suna yin ta a da suke zama wasu suka ce a'a suna yin iska ne sai mutum ya tusa a jike da karfi a wajen zama har yanzu akwai yan kama da ke irin wannan abu to wannan abu na mutane annabi ludu ne kuma yana cikin abin da Allah ya ce wata atuna fi najikum munkar yana ɗaya daga cikin abin da aka fassara mutum mai kunya baya zuwa cikin mutane ya yi tusa ya saki iska a jiya Allah ya saki mutanen annabi ludu afghanistan mutane ne waɗanda ke suna da kunya kun afghanistan very conservative suke wani yabban labarin da afghanistan shi ke na ɗaya ajinmu lokacin da muna madina ya ce yadda ake kyama irin mutum ya yi wannan cikin jama'a ya kai wani mutum ya yi aure sai gaba ga mata ta sai ya yi wannan sai ya saki tusa sai ya ji kunya sai ya bagari <laughs> sai ya tsere ashe mata ta tana da ciki dai aka daɗe aka daɗe aka daɗe sai ya dawo ira ganin cewa kila an manta ya dawo da shiga gida sai iske uwar tana wa dan hada ta ce kai baban ka ya tusa ya tsere sai kowa wani irin labari Da da zai irin labari ya ba da ciye labari cewa afghanistan aka yi haka to da mugun abu ne rashin kunya ne abu ne wanda yake ba za ka yi haka ba game mutane da kake jin kunya kuma kowa ina baka jin kunya ya kasance ka yi haka cikin jama'a dai abu ne mai ka da girma abu ne wanda bai da kyawu shine ɗaya daga cikin fasara da malamai suka yi ma wata atuna fi jikun mulmunkar kuma kuna zuwa a majalisoshin ku a dabobin ku wajen zaman ku kuna zo ma adin almunkar fama kana jawaba qaumihi illa an qalu tina bi layi. jawabin mutane ne bai kasance ba face sun ce mai ka zo muna da azabar Allah in kunta mina sadiqi da inda gaskiya kai a zuwa azabtar da mu mana mun gaji da wa'azin ka, mu gani a ƙasa mu ga azaba inda gaskiya ne qala rabbi surni ala alqawmil mufsidin sai annabi lodi ya ce ya Allah ka nasartar da ni akan waɗannan mutanen masu banna yanzu sun sa annabin Allah ya nemi nasarar Allah kuma yin annabin Allah ya nemi nasarar Allah nasarar Allah zuwa take yi zaka sun jawo kansu bala'i sun kira kansu masifa sai mu ya auku

قالوا نحن أعلم بمن فيها لنجينه وأهله إلا امرأته إلا امرأته كانت من الغالبين إنا منزلون على أهل هذه القرية ولما

إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون sai Allah ya bamu labari yace walamma ja'at rusuluna rusulan walamma ja'at rusuluna ibrahim bil bushra lokacin da manzannin mu da zamu aika su wa'anda annabi lutu ya nemi nasara da su ya nemi Allah ya taimake shi da su lokacin da zamu aika su wajen annabi lutu sai suka fara tsaya wajen annabi ibrahim qalu inna muhliku ahli hadhihi al qarya suka ce me zamu je mu halaka wannan alkaryar ta sadum inda annabi lutu yake ciki kun ga annabi lutu da'awar da yayi kun ga annabi Ibrahim da Allah ya ba mu labarin shi ya ba mu labarin shi yana ce ma mutane ne ubudullaha wattaquhu ku bauta ma Allah ku ji tsoron Allah amma annabi Lutu ba ba mu labarin ya kira mutane ne ga bauta Allah ba sai aka ba mu labarin ya kira su ne ga haikata hana su ga aikata aiki irin na alfasha ta luwaɗi. wannan dalili saboda annabi Lutu da awake tana kasan annabi Ibrahim ne annabi Ibrahim shine babban manzo da aka aiko sai aka aiko annabi ludu tare da shi ga masu aikata aiki na alfasha ta luwadi sannan wannan yana nuna yana halatta mutum ya shagaltu da da'awa ga hani ga wani abu da bai da girma ko da akwai wani abu mai girma in wa'annan mutane sun shagaltu da karamin abu yanzu da luwadi da shirka wanne fi girma shirka ta fi girma to amma annabi ludu duk inda Allah ke bamu labari ne a Qur'ani yana bamu labari ne na tarkizi ne ga a daina luwadi domin me domin akwai annabi Ibrahim da aka aiko tare da shi wanda aka aiko kafin shi wanda shi yake kiran mutane su bauta ma Allah su nisanci shirka za ka ba laifi ba ne ka samu mutanen da ke shan taba ya kasance cewa unguwar da kake yawan shan taba ake sai a ji kana ta wa'azi akan munin shan taba sai wani ya ce shin wai me yasa ba kawai mutane wa'azi akan sallah me yasa ba kawai mutane wa'azi akan kaza ka ce wannan alfasha ta shan taba a unguwar nan ta yawaita sosai ya kamata a yi magana a kanta ba ni ba akwai wasu malamai da ke magana a kan daga magana akan sallah zaka wasu su dinga zagin mutum cewa don mi yake wa'azin wani abu ba tauhidi ba ba daidai bane ana wa'azin tauhidi shine sama kuma shi ya kamata a fara yi innaka ta'ti qauman ahla kitab falyakun awwala ma tar'uhum ilayhi shahadatu alla ilaha illallah daka ana ana kiran mutane zuwa ga tauhidi shine na farko amma kiran mutane zuwa ga tauhidi bai hana a samu wani abu da suke kuma a kira su zuwa gare shi kana karantar da kitabut tauhid bai hana ya kasance kuma kana karantar da sifatus sala bai hana ya karantar da ka kasance kana karantar da ahkamul janaiz bai hana ya kasance kana karantar da Abu Dawud ko Muslim ko bukari ko nasa'i duk zai yi cikin su suma ya kasance akwai tauhidi da ake koyarwa don haka a nan wannan kissa malamai sun ce yana halatta a yi wa'azi ga wani abu karami ko da akwai wani abu babba domin akwai wani mai kira ga wannan abu wanda yake babba ko kuma mutanen masallaci kaza ko mutanen unguwa kaza ko mutanen gari kaza ko mutanen ma'aikata kaza to suna irin wannan aikin ne na alfasha wanda shi ya kamata a yi musu wa'azi kaga da yake risalar su ɗaya annabi Ibrahim da annabi Ludu da mala'ikun suka fara zuwa sai suka fara tsaya wajen annabi Ibrahim walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil lokacin da manzanninmu suka zo ma annabi Ibrahim da bushara ta cewa an yi mai bushara zai samu ɗa zai samu annabi Ishaqa da annabi Yaqub qalu inna muhliku ahli hadhihi alqarya sai suka ce mai zamu halakar da mutanen wannan alqarya kuma da ludu yake ciki wannan alqaryar ta Sodom qala idna ahlaha kanu zalimina mutanen wannan alƙarya azzalumai ne tun ga aikin da suka yi na luwaɗi ga aikin da suka yi da Allah ya hana qala inna fiha lutsa annabi ibrahim tausayi garai annabi ibrahim rahama ga rai annabi ibrahim ta hankali ne ya tashi ya ga cewa akwai annabi Luɗu ciki kuma kun ce za ku halaka mutanen sai tunatar da su akwai annabi Luɗu ciki qalu nahnu a'lamu biman fiha suka ce mun fika sanin wanda a ciki wannan dalili ne na cewa wanda bai kai falalar wani ba yana iya samun ilmi fiye da shi wayannan mala'ikun ba su kai falalar annabi Ibrahim ba alaihi salam zai yi kasance ka ce wani babban malami ilmin fiqh ko ka ce wani babban malami ilmin hadisi ko ka fi wani babban malamin ilmin Qur'ani ko ka fi wani babban malamin ilmin kaza shi kuma ya fi ka mallanta ta gaba ɗaya ya ka falala ta gaba ɗaya zai yi wani da ya yi ka falala kai kuma ka fi shi fanni kaza ga ya yanzu annabi annabi annabi Ibrahim ke tuna musu cewa annabi Nubi yana nan wannan alƙaryar suka ce mai mun fi ka sanin wanda a cike ba sai mai musa annabi Ibrahim yana annabi yana cike suka ce mun fi ka sanin duk wanda a cike suka ce qala inna fiha luqa qalu nahnu alamu bima fiha lan najiyannahu wa ahlahu za mu tsarkar da shi da shi da iyalai ne za ka muna da tabbacin za mu tsartar da shi wannan shine mahallin shahid ga kawo wannan kissa a cikin a cikin a cikin wannan sura lokacin da aka sa annabi Ibrahim a wuta Allah ya ce qaltuluhu aw harriquhu sai Allah ya ce fa anjahu Allahu minan nar sai Allah ya tsartar da shi daga wuta watan Allah ya karsar da annabi Ibrahim ya karsar da annabi Ludu kuma ya karsar da annabi Nuhu ya ce fa an anjaynahu wa ashabas safinati shi ba mun karsar da shi da mutanen da aka da shi cikin jirgi cikin jirgin ruwa watan wannan sura ta zo ta kawo kissoshin wa'annan annabawa ne domin ta tabbatar da cewa su ma sun shiga ibtila'i sun shiga bacin rai sun shiga a cikin karbar da awarsu amma Allah ya ƙarsar da su daga ƙarshe galaba ta kasance gare su daga ƙarshe nasara ta kasance gare su daga ƙarshe zaka suka ce lanunajjiyannahu wa ahlihi za mu tsarsar da shi da shi da iyalai nai illam ra'atahu kanat min al-ghajirina sai dai mata ce ba za mu tsarsar da ita ba kaga shi annabi annabi Ibrahim annabi Lut da ya tuna musu su kuma domin su nuna mai sun fi shi sanin waɗanda a ciki suka zo mai da tafsili suka ce mai za mu tsantsar da annabi Lu'u da ma iyalai ne da kai magana ba su ma za mu tsantsar da su face mata ta yi a kanat min al-gabirin ta kasance cikin halakaku wanda Allah ya yi alƙawarin sai ya yi mata azaba kaga wannan ayat tana nuna ne. suna nuna cewa matan mutum cikin iyalai ne take ko matan mutum cikin iyalai take lokacin da zamu ce su wane ne ahlul baiti zamu ce matan annabi sallallahu alaihi wasallam su ne ahlul baiti da matan annabi sallallahu alaihi wasallam da banu hashim da banu muttalib su ne ahlul baiti amma har da matan annabi sallallahu alaihi wasallam duk qur'ani zai ambata matan annabi wani annabi zai ambace su da da da, cikin ahlul baiti suke a wannan kissa cikin suratul hud da mala'iku suka zo gidan annabi Ibrahim suka yi ma mata ta bushara nan da Allah ya ce mata bushara sai ta ce a alidu ana ajubun wa haza ba ali shaikha ni yanzu zan haihu gani tsohuwa nike gani ga mijina uwa ya kama shi ya wuce ni bakarari ya shi tsoho sai Allah mala'iku suka ce mata mai qalu ata'jabina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti kaga mata annabi Ibrahim ce Allah ke magana amma da kai sai ce mai ahalul baiti Allah mala'iku suka ce mata yanzu kina mamaki daga aikin Allah a ta'ajabi na min amrillahi kina mamaki daga lamarin Allah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum rahma Allah ce da albarka sai gare ku ahlal baiti ya ku yalan gidan Annabi Ibrahim kaga ahlul baiti kenan suwa ake nufi mata ake nufi Annabi Musa shi ma ka Allah ya ce mai cikin suratu Taha hal wa hal ataka hadithu Musa ibra anaran faƙala li ahalihim kutu inni anastu naran annabi musa lokacin da waya yake da mata ta yake daga shi sai mata ta ya je maje yana ya yi aure ya dawo da mata ta ga hanya ya ga wuta ga hanya ya je wajen diba wutar kafin ya tafi iz qala li ahlihi yace ma iyalai nai inni anastu naran na ji kanshin wuta ko kuma na ji dimi wuta ko na hangu wuta ku jira ni in je yanzu muku da wuta kaga wannan yana nufin ahalu sune waye ita ce mace matan mutum shine Ahalu. annabi sallallahu alaihi wasallam cikin suratul ahzab da Allah na magana ahlul baiti shi ma cikin jerin ayoyin da Allah ke magana game da matan annabi ya nisa annabi la sunnaka ahadin minan nisa in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayaqma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna lamirin mata wa qulna bayan aya ta ya nisa annabi wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna lamiri mata fi kunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa aqina Allah wa rasulahu inna ma yuridu Allah liyudhiba ankum rijsa ahli al-bayti wa yutahhirakum tahira kaga shi ma da ana magana ahlul bait wannan aya ita ta zo cikin Qur'ani tana magana game da ahlul bait na wannan na wannan al'umma kuma da wata ce ya sa annabi aya ta gaba ta ce mai wazkurna ma filafi fi kunna. min ayati lahi wal hikma kaga duk wannan na nuna ni aya da yi magana a ahlul na annabi ibrahim da wa take da mata ɗaya take ko atajabina min amri llahi rahmatullahi wa barakatu alaikum ahlal bait aya da yi magana game da ahlul na annabi musa ita ma da mata ta ɗaya take yace me ibqala li ahlihim kutu inni anastu narar ayar ta yi magana game da annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi magana da ahlul baiti ne sai ta nuna mai ta nuna da mata ne ya nisa annabi ita yi magana da ahlul baiti ba ka matan annabi ahlul baiti ne ko da larabci ake ahlul rajuli game da ibnu jawzi yace mutum biyu ke shiga ciki zuriya ce wanda ya hada alaka da shi da nasaba ko da sababi da an ce iyalan wane to wanda ya hada da shi da nasaba ɗanai iya ce zuwa ƙarshe ko kuma da sababi wadda ya aura take gida ne ko bata haihu ba ko yau aka ce iyalan gidan wane na gayyata kaga ana nuni da mata ne da iyanai gaba daya sai wani ya ce muna cewa ayan nan ta cikin rafi bawa cewa suka ayan nan ta cikin suratul ahzab tana nuna cewa matan annabi ba ahlul baiti bane me yasa suka ce ga yadda Allah ce yace yana faɗin ya nisa annabi uh, lastunna ka ahadin minan nisa'i in yattaqaytunna kun ga duk mata ake amfani da shi ko fala tahza'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi kunna, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasulahu duk mata ake magana amma da aka zo ahlul bait ta ce inna ma yuridu Allah yuzhiba ankum rijsa ahlul bait yuzhiba ankum ba ce an kunna ba mun fahimta ko inna ma yuridu Allah yuzhiba ankum rijsa ahlul bait sai ce wai dahirukum da ce wai dahirukunna ba ta dahira ya zaka ba su ansa ahalu a larabci duk inda za a kiran su da lamirin maza ake kiransu inda an ce ahalu domin iyalai ba a iyali sai sai namiji shi a babban gidan ko kisa annabi ibrahim da muka faɗi cikin suratul hud ni suka ce a Dina, da wasu ke magana da mace a Dina min amrin lahi sai suka ce rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait ba sai alaiki ba bayan kuma farkon ayyami suke magana a annabi musa ma ce isƙara ni ahalihi sai ce umkusu da ke umkusi ba da mata ta ɗaya ke magana ita ɗai amma da Allah ya tashi rawaitowa sai rawaito umkusu za ka su ahalul baiti ana sa su da jam'i ne saboda me saboda bai yiwuwa a samu ahalul baiti kowane ahalul baiti ne ko ba na annabi bane sai akwai namiji gidan wata misali sai a ce iyalan gidan alhaji wa ne? da kun taɓa jance iyalan gidan hajiyawa ne an samu matsala ko da larabci ma maganar ba ba a cewa iyalan gida ko mace ce ɗai ta ce iyalin ne ce iyalin alhaji ne ce iyalin malam wani ce ta ita kalma ahal ta haka Allah ke amfani da cikin Qur'ani a zo da jam a zo da maza jam'i na maza saboda taglibul zukuri alal inasi kuma ya gaji cewa namiji shine mai gida kuma shine shugaban gida haka annabi sun alaihi hadisai ne da yawa ya nuna muna cewa mata yi su ne ahlul baiti akwai hadisin da ke cikin bukhari da musulun hadisi abu ne sa'idi lokacin da aka saukar da inna Allah wa sallu na alal nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima daga ce ya Allah da mala'ikun shi suna salati ga annabi ya ku ne kuka yi imani ku yi salati gare shi ku yi sallama sallama sabai suka ce ya rasulullah mun sai da muke sallama muna ce assalamu alayka ya rasulullah amma ba sai da muke salati ba ko ya muna sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ce ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad riwaya Abdullah bin Mas'ud Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid riwaya Abu Humayd al-Sa'idi sai annabi yace mai ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك عبير مجيد sai annabi anan ya fassara ne yi alihi a can sai ya ce a hadisi Abdullah bin Mas'ud ya ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin ya Allah kai salati ga annabi Muhammadu da iyalan gidan annabi Muhammadu anan kuma sai ya ce me sai ya ce kai Allah Allah kai salati ga annabi Muhammadu da matan shi da zuriya kai sai haga cewa mata ne da zuriya kai su ake ce ma su ake ce ma ma'alihi za ka matan annabi babu iskali matan kowane annabi wanda ya ce matan annabi sallallahu ba a ahlul baiti bane yana bukatar sai ya da matan annabi ibrahim ba a ahlul baiti bane sai mu ce to ya zakai da waccan a ta'adabi ta'ajabina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlul baiti matan annabi musa ita ma ba ahlul baiti ne sannan wannan ayar ta cikin suratul ahzab ita ma ya zai fassara ta wayannan hadisan da ke ta zuwa ya zai fassara su akwai hadisi da ya zo a musannaf na da daga na aisha Allahu anha a kawo mata sarakan naman shanu ta ce inna alu muhammadin la ta lula na saraka ta ce mu alu muhammadu muke saraka ba ta halatta gare mu saraka mata annabi kamar sauran shi aka hana aure su ana ba su abinci ne daga baitul mali domin ne domin ba a auren su bale wani ya ba su abinci bale wani ya ciyar da su sannan ba a ba su sadaka bale su samu abinci za su tabbata a cikin gidajensu ne doka za a ce da su ne daga dukiya ta baitul mali dukiya ta muruka ka wannan ayar tana ciki ga ta iyalan gidan annabi ibrahim ina Allah ya tabbatar da ahlul baiti ne iyalan gidan annabi musa Allah ya tabbatar da ahlul baiti ne iyalan gidan annabi ludu Allah ya tabbatar da ahlul baiti ne sai ya toge matar shi yace banda matar shi ita kuma saboda ga aikin abin da take aikatawa kanat min al-ghabirin ta kasance cikin halakakku wanda azaba za ta riska walamma an ja'at rusuluna lutan si abihim lokacin da waɗannan manzannin namu suka zo wata sune ne mala'iku mala'iku suna zama manzanni kuma wannan yana nuna cewa mala'iku suna da jiki aqida ahlus sunnati wal jamaa shine mala'iku suna da jiki ga yanan Allah ya ce annabi Ibrahim ya gane su ga sun zo inda annabi Lutu ya gane su annabi Ibrahim har ya kawo musu abinci falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi ya ga ba ya taba abincin watan suna da jiki cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ga mala'ika jibril da fika ɗari 600 ya cika tsakanin sama da ƙasa yadda ta mala'iku jiki ne su ma kamar yadda aljannu su ma jiki ne za ka ba hayal ba kawai ne an ce kamar inda mu'tazila zila suna gani an ce mala'iku ana nufin wani abu kawai da zai sa ka ƙara bautar Allah wani abu ne da ake gaya ma akwai shi ba gaskiya ba ne. mala'iku jiki gare su jiki gare su su mai da yan adam suna da jiki mala'iku ma suna da jiki don ga annabi ya ce ya ga mala'ika jibril da fiffike 600 tsakanin sama da ƙasa ga wa'annan ayoyin sun nuna mala'iku sun zo inda annabi ibrahim sun yi magana da shi ya ba su ansa kuma ya ga hannunsu ba ya isa ga abinci wato suna da hannu kenan su ma jiki ne wataran suna zuwa da siffar mutane kamar da mala'ika jibril yake zuwa da siffar dahiya alkalbi wataran suna zuwa da siffar su ta mala'iku wanda annabi ya ga mala'ika jibril da siffa tai har so biyu a rayuwa don haka dai mala'iku suna da jiki walamma an ja'at rusuluna lutan fi abihim lokacin da manzanninmu suka zo ma annabi ludu sai rai ne ya ɓaci da ya gane su wa baqa bihim zar'an zuciya ta ta yi kunci da ya gane su saboda me su zo mai da siffan mutane masu kyawu kuma ya san abin da mutane ne ke yi na alfasha wa ya una tsayika yana jin tsoro malamai suka ce in ya ce bai ba su wajen masauki idan bai san inda za su sauka ba zai sa su faɗa hannu waɗannan mutane idan ya ba su masauki waɗannan mutane za su shigo gida ne su yi wannan alfashar da su tun da sun fi ƙarfi ne don haka sai ya shiga damuwa ya shiga bakin ciki fuska ce ta haɗe sannan zuciya ce ta shiga cikin kunci wa ƙalu la ta haf wa la ta hazan suka ce mai la ta haf alaina kakka ji tsoro akan mu wata cikin abin sa ka shiga damuwa kana jin muna tsoro ne in kana jin tsoron ɗanka ko wani masoyinka ko wani abokinka ya shiga cikin wani bone ko ya shiga wata masiba ta samai sai ka shiga cikin tsoro kana ta jin tsoro me labari ne an taho da su an ce sun yi haɗari an ce an yi haɗari nau yana ciki ɗan uwana yana ciki to don suka ce mai ƙalu wa ƙalu la takhaf suka ce mai kada ka ji tsoro akan wata kaka ji muna tsoro kai kuma wala ta hazan kada ka shiga cikin damuwa kai kanka kakka damu mu kuma kakka ji muna tsoro wata mu mun ishi kanmu kuma mu za mu isan maka domin za mu halaka su inna munajjuka wa ahlaka mu za mu tsar da kai da kai da iyalanka a taka face matarka kaga mata tana cikin iyalai don shi aka yi toge ta nan aka yi istisna'in ta iyalanka banda wance matarka ta na tuniyar gajiyarina ita tana cikin mutanen da za mu halaka inna munziluna ala ahli hadhihi alqaryati rijzan min as-sama'i za mu saukar sama mutanen wannan alƙarya wani yankin azaba daga sama innahum rijzan min as-sama'i bima kanu yafsuqun domin abin da suka kasance suna yi na fasikanci an kira su fasikai an kira su azzalumai an kira su masu banna dukkaninsu annabi Nuhu da ya tashi kira ala rabbin sunni ala alqaumil mufsidina yace musu mutane masu fasadi lokacin da mala'ikun suka je inda annabi Ibrahim suka ce inna ahlaha kanu zalimina suka kira su azzalumai da suka zo inda shi annabi Ludun suka ce bima kanu yafsukuna Za haka luwaɗi mugun abu ne fasikanci ne luwaɗi zalunci ne luwaɗi banna ce luwaɗi wayanda Allah ya jarabta muna roƙo Allah ya yi musu magani Allah ya ɗauke musu Allah ya ba su lafiya cutar da suka cikin su nisance ta wa'anda Allah bai azaba muna roƙon kada Allah ya azabuna kada Allah ya jarabce mu wanda Allah ya azama tausayi ne ake fara gani in ba lokacin hajji ba ne sai a yi kokanya za a kubutar da shi da wanda Allah ya ɗora ma luwaɗi da wanda Allah ya ɗora ma zina da wanda Allah ya ɗora ma shan giya in akwai hajji kaulan wahidan wala ta'khudhukum bihi ma rafatun fi dinillahi babu wanda ake tausayi cikin su za a kai san mai hajji in babu hajji ba a shari'a ko ya sha giya lafiya kalau to awa kake mai ka jawo shi ga jiki ka nuna mai babu kyawu kai sai mai addu'a Allah ya sa ya bari don shi malamai suka ce ana kallon mai laifi da ido guda biyu ido na farko na tausayi ne ido na biyu na tsoro na jin gode ma Allah da Allah bai sa ni nike wannan sako ba duk sakon da ga wani na yi zai yi kai Allah ya jarce ka da iri ne don haka ba a ayyarawa ba a sukan mutum da shi ya zo daga ɗaya da ɗaya daga cikin magabata cewa duk wanda ya ga wani yana wani sako ya so kai da shi to ba zai mutu ba sai Allah ya jarce da wannan sako kaga akwai illa akwai abin da ya kasance kai abin da kake baka taba yi wa wani wa'azi ba kai ka fadin cewa wani yana luwadi ba ka taɓa cewa da shi ba kace mai luwaɗi ba kyau kai mai wa'azi kai ka faɗin wancan na zina ba ka taɓa keɓan cewa da ita kai mata wa'azin cewa zina babu kyau ba sai dai ka zo ka yi gibata, ka yi giba kila kai mai ƙazali kila ka faɗi abin da ba daidai ba ne Ba ka mu ji tsoron Allah mu daina luwaɗi babban abu ne fasikanci ne azalunci ne kuma ɓanna ne Allah ce wala qaytara na minha ayatan bayyinatan liqawmin yaqilun hakika mun ba aya bayyananna ga mutanen da ke hankali nan Allah ya kira ta aya bayyananna domin alƙarya ce an santa ana ganin ta har yanzu alƙaryar Sadum wadda ke cikin Jordan yanzu ana ganin ta nan ne Allah tabaraka ta'ala ya azabtar da mutane Annabi Nuhu ya sako musu azaba daga sama nan ne mala'iku suka je inda suke don haka kowa ya tattali ya ga cewa na ƙasa gare shi bai shiga cikin wannan alfasha ba sakaci na mutane shi yake sa na ƙasa gare su su lalace duk inda kaga an samu lalatattu daga wata unguwa suke a unguwar daga wani gida suke ba a ce mutum baya iyakan nashi kokari ba ya kasance an rinjaye amma mafi yawa sakaci yake kawo haka ya kai ce ya sake ta da ina ka ga dama ta je talla kwanakin baya da wata mata ta kawo min ƙara an yi maɗiyar ta refin abin ya fara buɗa talla take halar ta ce eh talla take yi kaga sakaci shi ke kawo haka azama yarinya shekara sha hudu talla ta je wajen katti masu gini ta je wajen katti kanikawa ta je wajen katti masu sana'a kaza kaga an nuna mata muhimmancin kuɗi ta je wajen kawo kuɗi duk abin da aka sai alfasha ta auku haka shi ma namiji cikin abin da ke kawo in wani alfasha ta luwadi akwai kwaɗan kuɗi kamar yadda gaya muku shi abin faɗi ba ɗazu akwai daɗewa ba a yi aure ba akwai kwana a shimfiɗa ɗaya duk irin waɗannan suna kawo gashi duk musulunci ya yi ƙoƙarin hana su da nisantar da mutane da gare su kowa ya kokari ya kula da na ƙasa gare shi wanda ana da abin yi mai aure in ya isa aure ai mai aure in akwai abin yi mai aure amma Allah ya ce wa hul ayama minkum a min ibadikum wa ima'ikum wa ankihu ku aurar da haka yaro an aza sana'a yana da sana'a yana iya ciyar da mata yaro yana da aikin da yake iya ciyar da mata to a aurar da shi ka tsaya wani dogon boko cewa sai yayi kaza ko a ce yarinya sai ta yi kaza bina na cikin abin da ke sa mutane suna faɗa cikin alfashi Allah ya muna tsari sai Allah ya ba mu na gaba yace wa ila madiyana فقال يا قوم اعبدوا الله رب اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكلموه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين ayyub sai Allah ya bamu labarin mutane na gaba sai ya ce wa ila madiyana akhahum shu'aiban su kuma mutanen madiyana mun aika musu dan uwansu annabi shu'aibu dan uwansu ne na zumunta wanda sun san shi kabilar su daya garin su faƙala ya ƙomi ibudullah ya ce musu ya ku mutane na ku bauta ma Allah kawai da annabi Ibrahim ya ce amma ba kawo wannan ba annabi Lodo saboda annabi ludu yana biyayya ne ga annabi ibrahim annabi ibrahim ya riga ya faɗe ta shi annabi ibrahim an aika shi ne annabi ludu an aika shi ne yawa mutanen wani gari wa'azin wata alfashar da suke yi zuwa ka ɗaukar takhasus yana da kyawu ko yanzu a gane cewa cikin ɗaliban ka wani shi ya san kaza a aika shi inda mutane kaza wani shi ya zan kaza kai an iza ka ne kawai unguwa kaza ka yi musu wa'azin shan taba suke yi unguwa kaza ɗan giya suka yawa unguwa kaza matsayata suka yawa wato kowa ya ɗauki takhasusi don shi ma annabi sun sana haka ya san sahabbai dai sai ce ah, arhamu ummati bi ummati abubakar wa hafi fi dinillahi umar wa ahyaha usman a wata riwaya da ake saɓanin inganta ta ah, wa aqrabukum zaidan a wata riwaya ta bukhari da muslim wa alamukum bil halali wal harami mu'adh jabal watan kasan cikin mutanen ka wasu iya komai inda duk zaka sawa ka sa kowa inda shi ya fi iyawa abu ne mai kyau kaga annabi lu'u shi kawai in ake shi yayi wa'azi ne ga mutanen da ke luwadi yau ana buƙatar irin wannan takhassus wani ya zan cewa ya iya wa'azin kaza wani ya iya wa'azi ma mata da zai shiga jikinsu wani ya iya wa'azi ma 'yan kasuwa da sanin hukunci hukunci zai shiga ma jikinsu wasu ya an same su irin nau'in alfasha kaza suka yi wani ya iya wani shi kuma da turanci ya iya wa'azi an tashi tafsiri sai a iza shi kasashen kudu a ce to su ba su jin hausa kai je can kai musu wa'azi wato kowa a san irin wa'azin da aka yi mai kuma da wa ake iza shi annabi shu'aibu sai aka iza shi yayi wa'azi irin na annabi ibrahim irin na annabi nuhu cewa yana kiran mutane manzo ne a aiko shi gari gaba daya wa ila madyana khahum shu'aiban mutanen madyana mun aika musu dan uwansu annabi shu'aibu fa qala ya qaumi ibudullah yace musu ya ku mutane na ku bauta ma Allah warjul yawmal akhirah ku sa rai ga samun lada ranar lahira ku sa tsammanin Allah ya muku rahama a ranar lahira wala ta'asaw fil ardi musulun kada ku watsu a bayan ƙasa kuna watsa fanna wanna ta'asaw watsa fanna ne al'usu fanna ce kuma alfasad fanna ne don ka sai yi musu ta'amimi da ko kowace irin fanna ka asali kuna kuna yadawa ka yaɗa banna cikin ƙasa mugun abu ne ya ɗabanna cikin ƙasa buɗe gidajen giya ya ɗabanna ne buɗe gidajen mata ya ɗabanna ne buɗe duk inda a zamna a yi karka ya ɗabanna ne shigowa da makamai a sai samma mutane makamai su kasance cewa da su 'yan kidnapping ke samun suna amfani da su barayi da 'yan fashi da makami da su wanda zai kashe wani yana amfani biyu ya ɗabanna ne zaka duk masu haka suna ya ɗabanna Allah ya ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yaɗa ɗaɓanna bayan ƙasa bayan ƙasa ta gyaru doka haka mutane su ji tsoron Allah wani sai ya ce wai shi kuɗi yake nema wai kasuwanci yake yi wata mun tafi mun ka iske wani hotel a nan cikin kusa da mu muka iske wani hotel an tara ana ta fati muka tafi cikin wayanda muka tafi sai wani yace shi wallahi sai ya musu wa'azi yace ina mai wannan hotel in yaje ya same shi yace mai malam ka ji tsoron Allah wannan abin da kake kawai ba ma kana jawaba qaumihi illa qalu kawai abin da yake wani kudi yake ne ba wai wai kudi yake ne wannan shine hujjar da yawa daga cikin mutane sai mu ce ce wai shi kudi yake ne ma aiki na banna mutum ya bude gidan giya mutum ya bude gidan mata mutum ya bude wani abu na banna bayan kasa in an mai magana sai ya ce kudi yake ne ma mutum ya doki ya da gida ne haya ana banna sai ce wai kudi yake ne ma kasuwanci yake yi to in wannan na zama hujja duk kidnappers da shi suke ba da hujja sai ce su ma wai kuɗi suke nema su ma abinci suke nema mutumin da ke ta yaya saudiya ko ya yi ta da annabi tsawon sai ce Allah ya la'ane shi ma cewa ya kai kuɗi kuɗi yake nema wai sana'a yake yi cewa sana'a nake yi ba ya sa abin da kake ya zama daidai ne Sana'a ma akwai da musulunci ya yarda da ita akwai da musulunci bai yarda da ita ba baka dole in za ka yi sana'a ka yi wadda musulunci ya yarda da ita ka ji tsoron Allah da za ka buɗe gidan da ta buɗe gidan rawa ta buɗe gidan shan giya ta buɗe gidan mata duk akwai masu irin wannan sana'a wani ya buɗe hotel a zo a hotel ɗin ana ɓanna a hotel ɗin amma shi babu ruwa ne wai wai shi kuɗi yake nema eh idan aka yi baka sani ba wannan babu matsala amma in ka ga alamun yi don shi abin zai baka kunya a sokoto hotel guda biyu akwai wanda in ka zo da mace sai an tambaye ka me alaƙa ko da ita kuma ɗayan na coci ne ɗayan hotel ɗin na coci ne akwai cocin da adda hotel sokoto in ka tafi da mace sai mika zuwa da ita ya kuke da ita sai an baka form ka cika kaga wannan duk da akan addinin da suke amma dai wannan abu ɗabi'a ta kwaye ce na biyu kuma university gets in shi ma haka ne ya zo sai ai maka irin wannan tambayar wannan duk abin kwaye duk masu wuta suka ɗauki su ya haka ba abin da zai rage su cewa cewa in ka zo sai an tabbata cewa da mace kake ya me alaka ku tsakaninka da wannan mace sannan a baka wuri in baka yaka ba ka buɗa kawai kowa ya taho ka san wannan zai zo ya yi zina ne to kai ma kana cikin masu yaɗa banna a bayan ƙasa kuma in baka yi komai ba za a rubuta maka zunubin ka da zunubin su da suka yi wannan aikin wa iyadu billahi za ka da neman kuɗi ya sa ido rufe ka dinga yaɗa banna a bayan ƙasa za ka yace wala ta asau arzi mufti dina kada ku wanzu bayan ƙasa kuna yaɗa nau'ukan ɓanna babu kyawu fakar rabuhu sai suka ƙaryata shi kuma yadda waɗancan su ma suka ƙaryata nasu annabawa Allah ya ce fa aka zata rajfa sai girgiza ta kama su wata an yi musu girgiza cikin ƙasashen su ne kamar da muka yi magana a tafsirin da ya wuce na wacce shekara da suka fito waje sai aka sako musu kuma tsawa fa asbahu fi darihim jasimina suka wayi gari a cikin unguwanninsu a cikin inda gidajensu suke suna gurfane azaba Allah ta same su kun ga waɗanda suka yi luwaɗi Allah ya auko musu da azaba wanda suka yi banna a bayan ƙasa Allah ya aiko musu da azaba tun nan duniya mu albarka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi Allah bai aiko muna azaba ba amma duk wayannan abubuwan ana yin su a cikin garuruwan mu ana yin aikin da aka halakar da mutanen annabi Lutu ana aikin da aka halakar da mutanen annabi Shu'aibu ana shirka irin wanda aka halakar da mutanen annabi Ibrahim ana shirka irin wanda aka halakar da mutanen annabi Nuhu amma mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya roki Allah Allah ya yi mai alƙawari Allah yuhlika ummati bi sanatin amma Allah ba zai halaka wannan al'umma ta ba da wani fari wanda zai haɗewa kowa ya mutu ba zai yi a wayi gari ba kamar da aka yi mutane annabi dungu aka wayi gari kowa ya mutu ruwan tufana in ba wanda a cikin jirgin ruwa ba yadda aka yi ma mutanen annabi shu'aibu yadda aka yi ma mutanen annabi ludu mu cikin rahama Allah ga wannan al'umma da kuma albarka addu'a annabi sallallahu alaihi ya roƙa an samu in ba za a halaka mu gaba daya ba amma har yanzu zai ci wannan al'umma a samu wasu mutane da za a ruzga da su a samu wasu mutane da za a shafe a samu wasu mutane da za a wa wasu nau'in azaba irin wanda aka wa wanda suka gabace mu amma al'umma gaba ɗaya ne dai ba za a yi mata haka ba a karatunmu na gobe za mu ji adawa da samudawa da fir'auna da karuna da hamana su ko mu jiya Allah ya yi musu kuma me yasa Allah ya yi musu haka duk yana faɗa ma mutanen makka ne domin domin mu ɗauki izza ana nuna mini muna lokaci yayi ko za ka abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu ya shafe cikin littafin mu sai akwai tambayoyi da muke ansa. ورحمة الله وبركاته malam tambaya ta ana ita ce nuna nake ciwon kaji sai suka mutu shin ya halatta in sayar da mushin su da waɗanda ke ba dabbobin su wato karnuka ban sani ba wallahu alam Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Allah ya kare mana kai da kuma yi iyayenka Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mana Allah ya kare mana kai da kuma ya rahama wa iyayenka da namu baki daya. Mana menene malam ni ne matata ta haihu kuma har azumi ya shigo ba ta samu ɗauki ba shin ko ya halatta duk aka yi azumi na ciyar a matsayin azumin da za ta yi ka ce ba ta samu tsarki ba mai alakar ka ciyar wanda ba ta samu tsarki ba ba ita ke wa ciyarwa ba don haka matar da a tambaya shi ne ya ce mai mai eh, tambaya ba ta fitowa wani lokaci matar da ba ta samu tsarki ba za a dinga ciyarwa A'a. a mace da bata samu tsarki ba za ta yi azumi ba sai ta samu tsarki sai ta ranka azumi ah, da mai haila da mai nifasi dukkaninsu suna ranka azumi ne idan ba a suka samu tsarki amma ba a ciyarwa saboda mata na nifasi kuma ba azumi lokacin take nifasi wallahu ta'ala ala Allah ya ƙara wa malin lafiya da Allah tare da ni dukkan mutum da kuma tambaya ta a wajen malam shi malam don Allah menene inganci akan shiru din da ake yi bayan an kammala karatun sura karatun sura a bayan an kammala karatun sura a raka'ar ƙarshe ta sallar asuba shin ya halatta idan ya halatta me ake faɗa yayin da ake yin shiru wannan shirin da ake shirin ce kunuti kunuti game da muka sha faɗi akwai saɓanin malamai game da kunuti kunuti shine addu'a ake yi ya tabbata hadisin Anas Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kunuti ya tabbata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kunuti ga khamsu salawati dukkanin su Annabi yayi kunuti ga dukkanin sallar farilla ana mata kunuti akwai babubuka cikin Bukhari akwai babubuka cikin Sunan Nasa'i musamman wanda ya bi su sallah sallah cewa ana musu kunuti amma a kauli mafi inganci abin da ya fi shahara ya fi inganta shi ne annabi sassalan yana kunuti ne kawai lokacin nawazil daga baya ya daina kunuti sai in nawazil wata musiba ta samu sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kunuti ka bai dawwama yana kunuti a sallar asuba ba a mazhabin malikiya ana ana kunuti a sallar asuba zaka wannan a mazhabin malikiya ne amma abin da yafi inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam idan wata nazila ta sauko kamar lokacin da yan ta'adda suka dami mutane a ce majalisar mai alfarma sarkin musulmi ta ce a dinga kunuti sai a dinga kunuti akwai yan watannin baya da aka dinga kunuti akwai wasu masallatai da sun ka dinga wannan kunutin kuma da da umarni daga majalisar mai alfarma sarkin musulmi don haka yin kunuti ana yin kunuti ne idan nazila ta sauka amma wanda ya kunuti a sallar asuba akwai sallah akwai sallah ana biya ce sallah eh ana biya ce sallah saboda sabani akwai malaman da suka tafi ana haka in an yi irin wannan babu iskali matsala ce ta ijtihadi sai dai abinda muke ganin yafi shine mazhabar Imam Ahmad shine barin kunuti sai nazila ta sauka wallahi ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya ƙara wa malam imanin lafiya malam shin mutum yana iya yin salatu tasbihi a kullum ko cikin azumi ko ba cikin azumi ba Allah ya ƙara maka jagoranci zuwa ga abin da ake eh hadisin da ke magana game da salatu tasbihi da yazo a cikin sunan Abi Dawud da ya ce kullun in baka iyawa kullun kai kowane sati in baka iyawa kowane asabar sati kenan kai kowane wata in baka iyawa kowane wata kai kowane shekara in baka iyawa kai so daya baka in kana iya yi so daya kana iya yi kullum ba lafi bane kai kullum ma haka hadisin yazo ala ikhtilafin al ulama fi sihhatihi amma kauli mafi inganci hadisi ne hasan insha Allah wallahu ta'ala alam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam barka da azumi Allah ya kare san kwana malam tambaya ta ita ce yayana yana da shago kuma ba ni ba ni kaɗai ba ne a ciki amma baya ba mu ko kifi ya halatta in ɗauki kuɗin shi amma ya san ba na da wata sana'a kuma yana gani ina da wani baya halatta baya halatta yana tsare ma yayan shi shago ko yana halatta ya ɗauka tun da yayan shi baya ba shi baya halatta ka ɗauka saboda mai saboda kai ba cikin iyalan yayanka bane wanda yake dole yake waje ba ya ciyar da kai yanzu aiki ka kai mai dama akan yi aiki na ka zo ka koya ka zo ka koyi sana'a koyon saye da sai so shine albashin da haka yake nufi in ka gaba ka iyawa sai ka bari ka yi gaba yana halatta ga wanda yake babanka shi yan waje bai ci da kai baka kai shekarun da yan waje baka ci da kanka ba ko mijinki idan ya aje ki ɗoka idan bai ciyar da ke ba idan bai ciyar da ke ba idan bai baki abinci ba bai ba iyalai ne abinci bai aji a ɗoka amma wannan ba a kiyasi ne ga mai jinga da wanda aka wa jinga misali yanzu idan kwanon shinkafa ɗaya ke isa ku a gida sai uban ya tare sai ya ba da rabin kwano yana halatta cikin dukiya ta ɗauki sauran rabin kwano amma bai halatta awa gwamnati haka gwamnati ɗauke ka aiki sai ta baka albashin da bai isa sai ka saci dukiyar gwamnati ka kara baya halatta a wa wani wanda ba gwamnati haka ba dalili kuwa kana da damar ka ce kana aiki ko baka aiki mutum ya ɗauke ka kana kana kana a taba kafu kafu mutum ya ce maka ka ce ma mutum naira ɗari biyu ya kamata ya biya ya ce maka naira ɗari sai ka ce mai ya hau sai kun kai ya baka ɗari biyu sai ka wuce ka ce da ba ɗari biyu ne baya halatta haka nan gwamnati baya halatta a saci dukiyarta a don cewa wai ai da a abin da ya isan ba saboda ita gwamnati ba dole ne su kai mata aiki ba ba wajibi ne gwamnati su ta ɗauke ka aiki ba ba wajibi ne ɗan a caɓa wanda ya tare ka ba dole sai ya auna ka a caɓa ba wanda ya kira ka yi mai gina a gida ba dole su ya kira ka ba wanda ya kira ka yi mai tsaron shago ba dole su ya kira ka ba a bambance matsalolin suna da bambanci matsaloli ne guda biyu don ka yayanka ya ka tsaron shago ba dole bane sai ka yi mai in yayanka ya sa ka tsaron shago kace ba ni yi Allah ba zai kama ka da zunubi ko ɗaya ba Allah ba zai kama ka da laifi ko ɗaya ba ba dole bane sai ka tsare mai shago don ka zai cewa in kana son tsare mai shago ka bani kaza amma zo ka tsare mai shago ka tsare mai shago kuma ka ɗauki wani abu cikin dukiya kai wannan baya halatta wallahu ta'ala ala wannan yake assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tambaya ta ana da take shin yana halatta a yi amfani da turare wanda daga cikin kayan da aka yi turaren akwai giya a ciki wani akwai saɓanin malamai da duk turare ma ko wani turare haka ne duk turaren da ake fesawa za a ce alcohol kaza nisba kaza kuma kauli mafi inganci na malamai akwai masu ganin baya halatta a yi amfani da shi cikin akwai shek Muhammad al Shanke sai shek Muhammad al shanke Shanke inda shi ke akwai asali sabani giya asali na jasa ce ko ba ba ce don haka masu ganin cewa ba na jasa ba ce shi ke na fita iskali masu ganin cewa giya ainuha jasa ne to cikin su kamar Muhammad Al-Amin Shanki yana ganin cewa baya halatta duk cewa yana kace an yi shi da alcohol to baya halatta kasa ya akwai alcohol ciki amma kauli na mafi inganci na malaman wadda zamanin cikinsu akwai lajinar da'ima da sauransu duk sun tafi akan cewa yana halatta na farko domin alkohol inda a ciki ko alkohol inda a ciki asalin alkohol ne da larabci to wanda a ciki bai kai nisba da take sa maye ba ko ka sa turare an ce akwai alkohol akwai giya in ka fesa mu jikinka ko ka shaka ba za ka bugu ba ba za ka yi kamar wanda ya sha giya ba ka ya tashi da zama ne giya ya tashi da zama ne abin da yake sa maye ka kauli mafi inganci yana halatta a saka shi wallahu ta'ala ce ko yana halatta mutum ya sha lemu wanda daga cikin kayan da aka haɗa shi akwai wani sashe na naman alade a ciki eh yana halatta ya misali an dade yana cewa abu kaza ciki akwai wasu code i kaza i kaza i kaza na naman alade ne to duk abinda a cikin abinda ya narke ciki ya juya ya koma wani abu yana halatta a ciki don haka misali yanzu in akwai don shi tsutsa akwai ƙa'ida abinda malamai ke cewa "Ya ji ba al mala ya juzu istiklalar yana halitta ka ci da bidiyo ko da akwai tsuntsa ciki amma da bidiyo ka ci amma baya halitta ka ɗauki tsuntsa ka ci ita kanta haramun ce baka in akwai wani abu ciki da ake cewa kila wani lemun kwalba ne a ce akwai wani abu na alade ciki yanzu ya shige nisba ta bata kai ba sannan ya zan ba aladan ba gaba ɗaya ka ci ba alade ne ka ci ba don shi annabi ya ce idza balagal ma'u qullatayni lam yahmilu al-khabath idan mutum yaro ya yi fitsari cikin rijiya yana halatta a yi alwala da rijiya a yi wanka da rijiyar in mutum ya je ya yi fitsari a cikin ruwan korama yana halatta a yi wanka da ruwan korama yana halatta a yi alwala da su saboda mai saboda fitsarin bai kai nisba ko ya kaɗan yawan ruwan ba in abu ya fi yawa ana amfani da wanda ya fi yawa ne sai a yi amfani da shi ko da ana cewa ko wasu kod na naman alade ne ciki to yana halatta a ci domin ba naman alade aka ci ba ya juzu taba'an ma la ya juzu istiklalan wallahu ta'ala ta ƙarshe? na? to ya yi ta Allah ya malam ya ƙara amalar lafiya ta kawa don Allah malam ko ya halatta mutum ya rinka wa'azi sau biyu a rana domin a cikin wasu unguwanni da ke nan cikin birnin jiha akwai yankunan da malamai ke ɗaura a kansu wahala domin a kullum sai sun yi wa'azi sau biyu hatta mutanen unguwanni sun fara gajiya. Don Allah malam wannan bai saba kan kwaro na Allah zai kai gaggaji da su ala kulli hali ya danganta ya danganta in mutanen unguwa sun tsawwala suna tsawwala to ba daidai bane a ci gaba da yi har so biyu so ayayi ne hadisi abdullahi bin mas'ud ya zo cikin sahih bukhari kana yatahawwadu al-maw'izata khashyata an namal annabi sai ya kasance ya muna wa'azi yau baya yi gobe domin kyama ta mu ana gudun mutane su kosa wani ana mura'a ɗin shi amma asalin wa'azi in su suke so ko irin yadda garkuwa fm ka yi 24 hours ko da yaushe wa'azi ne ba laifi ba ne daidai ne ba a cewa an yi laifi to amma in lalle lalle akwai takura na mutanen unguwa ana takura su to kamata yayi a kula da takura su da rashin takura su me yasa ake haka a nan wajen mu biyar doka ne yi wahala daga kowa ya yi yadda ya ga dama wannan na sha faɗi na sha faɗin wannan cike waye kowa yana yin yadda ya ga dama ne asalin wa'azi ya kamata ya tsaya inda za a wa'azi masu wa'azi su zo su jiya a yi musu wa'azi kuma a kula da lokutan da babu iz'aji yanzu wannan wa'azin namu idan lasfika tana kai cikin gidajen mutane kuma ba su so to ba daidai ba ne sai dai a bari waɗanda suka zona a cikin masallaci a yi musu in aka tashi yi ya kasance akwai lokaci ƙayyadadde da ake yi ma mutane don shi da nasu nasuddin albani da shak muhammad bin salih usaimin duk suka yi fatawa baya halatta a sa microphone ana kiran bayan an kira sallah ana sallah ana karatun sallah ko da ta asuba ce da suka ce baya halatta wannan shine fatawar Sheikh Nasruddin Al-Albani shine fatawar Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen ita ce fatawar lajina da'ima bale sallar tahajjud sallar tarawih misali sallar tahajjud idan za kai gidan mutanen da suna bacci bai kamata a sa musu ba suna yi domin ba wajibi ba ce ya kamata kina suna wani abu na ibada lokacin ya kamata kina suna bacci lokacin za su je aiki haka ɗaya zaka ji wata sha biyu na dare an sa ishiriniya mauludi ake ana ta yi in kai magana a ce yabon annabi ake baka son annabi zaka kowa akwai ta inda yake yi ko a zo ana wa'azi a unguwa a kai karfe goma sha ɗaya goma sha biyu mutane suna son su tafi kaza ba dole bane su saurari wannan wa'azin naka da kake yi zai yi akwai wata hanya za ce muna wa'azi masallaci kaza amma makwabta wanda suna son su yi bacci babu wa'azin da a dole su saurara a wannan lokacin don haka yana ɗaya daga cikin abin da ya sa malamai suka soki kutsu ba domin ana yin firi hudu ba wani yana son yi sallah wani yana son karatun Qur'ani kai kuma kana wa'azi don me wa'azi zai takura mu wanda yake so yi karatun Qur'ani don me wa'azi zai takura mu wanda yake so yi sallah saboda haka a kiyaye wa'azi daidai ne kuma a yi wa'azi ya kai ga mutane amma kai ya kasance akwai takura wani idan yana yi wani zai ji takura wani zai ji wani yana yi kila ma wani zagin wani ya kai ko suka wani ya kai kila ma wani wani abin siyasa yake tattaunawa a matsayin wa'azi kila ma wani wani abu yake wanda ke ba daidai bane shi kuma wancan yana son yi sallar dare wancan yana son ya yi karatun Qur'ani wancan yana son yi bacci sai a sala sika ana tahajjud ta dame shi ko a sala sika ana ishiriniya ta dame shi ko a sala sika ana wa'azi ta dame shi wannan babu kyawu kuma ana yi ne inda ba a biyar doka inda ake biyar doka zai yiwa kake sauri saudi arabia ka aza wa'azi wai makwabta su jiya ba a bari ka yi wannan domin za ka tafara ma makwabtan ba shi suke son saurara bai yiwa ka je america ko ka je ingila ko ka je wasu kasashe da suka ci gaba ka sa ka yi ka ce wa ishiriniya ce za ka sa ka yi cikin tsakar dare duk yadda kake kyamar wani ya sa ishiriniya ta da kai bacci haka wani ke kyamar naka wa'azi ta kowa idan aka bari cewa kowa yayi da kake ganin naka wa'azin shine daidai haka ke ganin tashi shiri ne yabon annabi ne shine yake yake daidai wani ya ban labari ina tuka inda mota za mu je wajen wa'azi yake aka zo aka azama zikiri bakin garka ana ta dariya yana sai bacci ya ce don Allah kun dame ni suka dinga wadin ba mu bari yabon annabi sai sai kawai shi ne zikiri kawai suna bugu ga yana sai bacci ana haɗe ba mu bari yabon annabi to ban bari yabon annabi wannan kalmomi haka ana bugun mindiri ana bugun kirji su za su sa makwabci a hana mai bacci ba daidai ba ne in kuna ganin abin da kuke daidai ne ku ce ci wani waje da ku da waɗanda suke da abin da kuke yi amma ku takura ma wani haka kai ma da ke wa'azi wani yana ganin wa'azinka kamar da yake ganin bugun kirjin waɗancan mutane cewa a kai daidai kake faɗi su ma wayancan daidai wannan wujatu nazari ne don shi duk inda aka biyar doka ba a bari kowa ya sa lasfika ya takura ma makwabta ya sa lasfika ya takura ma mutanen da bai dace ba wannan yana daga cikin sakacin da muke da shi da yawa Allah ya muna magani wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah